بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha hudu ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da uku ga watan uku a shekara ta 2018 miladiya da izinin mai duka allah subhanahu wata'ala a wannan safiya za mu ci gaba da karatun littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-musmudu al-andalusi tariqar ubaidullah ibn yahya ibn yahya al-laisi kuma wannan shi ne darasinmu na 181 kuma da izinin mai duka allah subhanahu wa ta'ala a wannan darasi za mu tashi ne a farkon babi na goma sha tara farkon kitab na goma sha tara wannan kitab na goma sha tara ko kuma kundi na goma sha tara malam ya ce kitabul itikaf kundi ne da zai magana ka abin da shafi itikafi itikafi malamai suna kawo shi bayan kammala magana akan abin da shafi azumi kafin magana akan abin da shafi hajji wannan waɗanda suka gabatar da azumi kenan akan hajji amma kamar imam bukhari ya gabatar da hajji akan azumi a cikin sahih bukhari saboda imam al-bukhari ya bi tartibin hadisin abu abdurrahman abdullahi bin umar radiyallahu anhu hadisin bunil islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wal hajji wa sawmi ramadan to daga bukhari ya fara gabatar da hajji kafin ya magana akan azumin watan ramadan littattafai kuma da suka fara gabatar da ah, ramadan akan aikin hajji suna kawo babin itikafi ne tsakanin babin an kammala magana kan azumin ramadan kafin a shiga magana kan abin da ya shafi aiki hajji eh, saboda ta asali ana fara gabatar da arkanul islam ne in ka lura za ga wallafa ta'alif da malamai suke yi suna bin tartibi ne na arkanul islam sai an fara an kammala magana kan abin da ya shafi sallah da duk makarraban sallah tsarki tsarki shi ke gabatu sai sai ga an fara gabatar da tsarki kuma daman tsarki kala biyu ne tsarki na gangan jiki da tsarki na zuci tsarki na zuci shi ne ilimin tauhidi mutum ya tsarkake zuci shi daga shirka daga kafirci daga munafunci sai ake gabatar da shi kafin tsarki na gangan jiki to abin da yasa wasu littafin za ga ba a kawo kitabul tauhid ba misali ko kitabul iman saboda wari shi da aka yi a matsayin babi na aqida babi mai zaman kansa wallafa da aka yi sai a fara gabatar da tsarki na gaggan jiki sannan sai a biyo shi da sallah in aka ce sallah daga dukkanin abubuwan da suke da alaka da sallah sai dai kitabar jana'is ko ahkamul jana'is galibi shine karshe a kitabu sala a duk masail da suke da alaka da sallah malamai suna sanya harkar jana'iza ta zama ita ce karshe ina fatan kun fahimci wannan da kyau kenan a sallah kaga akwai lokutan sallah salloli guda biyar lokutan sallah sallar juma'a sallar lokon ruwa sallar istisqa sallar nafila sallar kaza sallar kaza sallar kaza to gaba ɗaya aka kammala salloli din sallar ƙarshe ita ce sallar jana'iza kuma ga sallar jana'iza ta cancanta ta zama ita ce ta ƙarshe domin daga jana'iza ya kushe kuma kuma mutum an kammala da shi to daga sallar jana'iza sukan biyo shi da azzaka abin da ya shafi zakka Aga hadisin hadisin Abdullah bin Umar kenan hadisin Umar ibn Khattab fa akhbirni an al-Islam قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة سيأبيه دا أبي يصلي دا صلى وتؤتي الزكاة سي زكاة وصوم رمضان سي أزم وتر رمضان والحج سي حج to haka itikafi bai cikin arkanul islam itikafi bai cikin arkanul islam to amma malamai suna sanya itikafi a tsakanin a bayan abin a tsakanin azumi da hajji kamar da bayani ya gabata ga waɗanda suka fara suka kawo hajji bayan azumi kenan ta al malamai suka kawo azumi abin hukunce hukunce kafi bayan sun yi magana kan abin da shafi hukunce hukuncen azumin watan ramadan saboda ita kafi duk da ba rukuni ne daga cikin rukunin musulunci ba sai dai yana ɗamfare da rukuni daga cikin rukunin musulunci wannan kuwa abin nan Eh, abin ko da itikafi ya dan farewa a rukuni daga cikin rukunan musulunci shine azumi domin asali ma an faɗi itikafi ne lokacin da ake magana kan abin da ya shafi azumin watan ramadan da Allah ta'ala ya ce uhilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisaikum tuhunna libasul lakum wa antum libasul lahun alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum hada bayanin azumi ne fal ana bashiruhun wabtagu ma kataba Allah lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هذا بيان أزمي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هذا سي سيأكاو مغانا إيتكافي يسا ما دلاله الاقتران suke sanya to kenan tun na faɗa wannan itikafi dole ya zama da azumi saboda an faɗe shi ne kan hukunce-hukuncen itikafi sai ya kira wannan dalalatu na alkitira sai Allah ta'ala ya yi maganar azumi a bannan itikafi a daidai lokacin da yake magana kan abin da ya shafi azumi yace wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid shi yasa malamai suke kawo maganar itikafi hukunce hukuncen itikafi bayan hukunce hukuncen azumin watan Ramadan duk da shi ba rukuni ne daga cikin rukunin musulunci ba sai idan an kammala magana akan arkanin islam ne sai kuma a biyo da waɗansu bayanan tunda kamar yadda muka maimaita sha maimaitawa tartibi din wallafar da malamai suka yi sun yi ta ne wallafa ne bidikka bayan kammala arkanul islam sai me shikenan ibada sun kare ko ko akwai waɗansu abubuwa da suke da alaka da ibadat sannan idan akwai waɗannan abubuwan da ke da alaka da ibadat meye da meye sai malamai suka sha bamban wurin menne za su gabatar wanne zai biyo bayan aiki hajji duk da galibi su sun tafi akan cewar hukunce-hukuncen layya shike biyowa shike kawo biyo bayan arkan islam wurin wallafa alamin da san me yasa malam ya kawo kitabu itikaf bayan kitabu siyam qabala kafin kitabul hajji kun da kyau ko kafin kitabul hajji tunda bai kammala magana ka abin da ya shafi hukuncen hukuncen arkanul islam ba amma kuma sai kawo itikafi saboda ubangiji subhanahu wataala ya ambaci itikafi a lokacin da yake magana kan abin da ya shafi aiki hajji itikafi qala rahimahullah imam malik ibn anas ya ce kitabu itikaf wannan kundi zai magana kan abin da ya shafi itikafi ne wannan kundi wannan kitab zai magana ka abin da shafi itikafi na farko menene itikafi itikafi yana da ma'anoni guda biyu yana ma'ana ta lugha yana da ma'ana ta shari'a kullura ma'ana ta lugha ita ake cewa al-itikafu lughatan ma'ana ta shari'a ita ake kira al-itikafu shar'an a gundarin bakin larabci idan aka ce itikafi me ake nufi sannan a yare na musulunci na shari'a da Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid me yake nufi sai malamai suka ce al itikafu lugha kafi a gundarin bakin larabci shine luzumu shay'i wa habsun nafsi alaihi birran kana a ghaira idan aka ce itikafi lugha shine luzumu shay'i mutum ya lizumci wani abu lizumtar wani abu wa habsun nafsi alaihi mutum ya tare kansa ya tattara kanshi akan wannan abu ya lazumce shi kuma ya tattare ya mai da hankalinsa gaba ɗaya akan wannan abu shin wannan abin da mutum ya mai da hankali a kansa ya tara kansa a kai birran kana a gara abu ne na kwarai ko abu ne ba na kwarai ba in dai mutum ya lizumci wani abu kuma ya mai da hankalinsa a kai to ana kiran ita kafa alaihi kullum da ke ku wannan amana huta loga kenan saboda me kenan a lugha kafi yana zuwa da lizumu shi lizamtar wani abu da tsara kai akan wannan abu wannan abun birran kana kyakkyawan abu ne ko mummunan abu ne idan magana akan idan kyakkyawan abu ne misali ku faɗa Allah ta'ala da ya ce wa hidina ila ibrahim wa isma'il an tahira bai ce lita ta'ifina wal akifina wa da masu itikafi masu lizuntar masallaci kaga wannan birran ne lizuntar masallaci masallacin ka'aba a birran ne hakan na fara Allah ta'ala da ya ce wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid kaga aakifuna lizuntar masallaci shi ma birran ne amma ghairahu abinda ba albirru ba lizimtar abinda ba daidai ba shine ga faɗin Allah ta'ala da ya ce izqala li abi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun ma hadhihi tamathil Wananne irin mutum mutumi ne wannan An antumul ha'akifun da ku kuka dukufa a kansu kuka litumci su kaga sai aka kira su da akifun isa Allah ta'ala ya ce wa tawazana bi bani isra'il bahara fata ala ya akufuna ala asnamin lahum akufuna ala asunamin lahum sun lizumci wani abin da suka suke mai itikafi isa imam al-qurtubi yake cewa a larabci ana cewa akafa ainun kafun fa'un ainun kafun fa'un akafa ala shay ya lizimci wani abu idza lazamahu muqbilan alayhi idan mutum ya mai da hankali akan wannan abu to wannan kaga shine itikafi lokacin kenan amma itikafi fi shar a yare na musulunci da aka ce itikafi shine luzumul masjidi li ta'ati على صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميز طاهر مما يجب غسله idan ka ce itikafi kamar malam da ya ce mana kitabul itikaf mana itikafi a yare na musulunci shine luzumul masjid luzumtar masallaci kaga wannan luzum din an ciro shi daga ma'ana ta loga ko an ciro shi daga ma'ana ta loga shi almana ta luka luzumu shai'i luzumtar wani abu wannan abu mai kyau ne ko mara kyau amma a ma'ana ta shari'a shine luzumul masjidi luzumtar masallaci itikafi shine luzumtar masallaci kenan ba luzumtar makaranta ba ba luzumtar ɗaki ba ba mutum ya je ya rufe kanshi a wani ɗakin satiraka ba ba luzumtar shago ba ina fatan kun fahimci magana ta da kyau ko inda itikafi ne to shine luzumul masjidi lizuntar masallaci ɗaya kenan na biyu lahi domin bauta ma Allah kenan lizuntar masallaci domin ya tinye je ya bacci ko saboda yana azumin wata ramadana ramadana ya rage tsawon rana kaga ba yace kafi bane lizumul masjidi lizumtar masallaci ɗaya kenan li lahi domin bauta ma Allah domin bauta ma Allah subhanahu wata'ala biyu kenan ala sifatin makhsusa bautar Allah ɗin a kan wani tsari keɓantacce kenan ba kowace ibada ce za ta shiga itikafi ba bauta ɗin ala sifatin maksusa a wani tsari keɓantacce min musulmin aƙilin daga mutumin da yake musulmi aƙilin mai hankali mai hankali walau mu mai yizin ko da mai wayo ne ba a ce baligh ba tahirin kuma ya zama yana cikin tsarki mimma yajibu ghuslan daga dukkan abin da yake wajabta wanka ya tsarkaka daga barin duk abin da ke wajabta wanka to wannan shine itikafi luzumul masjidi luzumtun masallaci kenan zuwa wani wuri inda ba masallaci ba bai amsa sunan itikafi ba li ta'atillahi domin bauta ma Allah tsaki na biyu ala sifatin maksusa bautar Allah ɗin a wata siffa keɓantacciya kenan ba duk abin da ka sani bautar Allah ne za ka yi a yi tukafi ba min musulmin aqil min musulmin daga musulmi kenan wanda ba musulmi ba yi tukafi ko ya yi tukafin bai yi ba dole yi tukafi ya kasance daga wurin musulmi domin musulmi ce ake buƙatar ya yi tukafi wanda ba musulmi ba musulunta ake buƙatar ya yi ba yi tukafi ba tukunna aqilin mai hankali min muslimin aqilin daga mutum musulmi mai hankali aqil mai hankali kenan mara hankali ba a itikafi ko da ya shiga itikafi bai yi ba walau mumayyizin ko da mai wayo ne ba a ce dole sai bale ba ko da yaro ne mai wayo yake so zai yi itikafi ya yi itikafinsa ya itikafinsa ya yi ƙwahirin ya zama da mai itikafi din ya tsarkaka mace ko namiji mimma jibu ghuslan daga dukkan abin da ke wajabta wanka ya tsarkaka daga dukkan abin da ke wajabta wanka abubuwan da ke wajabta wanka kuwa su ne ne aljanaba janaba ɗaya kenan walhaidu da ɗaukewar jinin al'ada biyu kenan wan nifas daga ɗaukewar jinin nifasi uku kenan waɗannan su ne abubuwa uku da ke wajabta wanka ga mutum musulmi janaba ɗaya kenan ɗaukewar jinin al'ada biyu kenan ɗaukewar jinin biki uku kenan to dole ne mai itikafi ya tsarkaka daga waɗannan kenan idan mutum yana itikafi sai ya kwanta bacci sai ya mafarki itikafin sanana azumin sanana zai fita ne je yi wankan tsarki kuna ji da ke ko dole fita daga masallacin ya je wankan tsarki domin mai janaba bai zama a masallaci haka nan tana itikafi a masallaci sai al'ada ta zo mata to dole ta fita daga masallaci domin mace mai al'ada ba ta zama a masallaci mai al'ada ba ta zama a masallaci dole ne ta fita daga masallaci ina fatan kun bayyana wannan da kyau ko idan ta kammala al'ada sai ta dawo hakan nan kuma tana zaune a masallaci tana itikafi sai haihuwa ta zo mata to dole ta fita daga masallaci idan jinin haihuwa ya dauke sai ta dawo masallaci ta ci gaba da ta isa ce طاهر مما يجب غسله wannan a takaice shine itikafi wannan shine itikafi shi go eh, dalilai da suka tabbatar da itikafi ga litafi a gaban mu dalilai da suka tabbatar da itikafi ga shi shi sama malik ibn anas ya ce kitabul itikaf kitabi ne da zai magana akan itikafi domin duk abu yana da kyau abu na farko ma ka san tabbatuwa shi a shari'a ya tabbata a shari'a ko bai tabbata a shari'a ba idan ya tabbata a shari'a sai a je mataki na gaba a shari'ar da ya tabbata mai hukuncinsa tun da ya tabbata a shari'a wajibi ne ko mustahabbi ne ko halas ne wana jina da ke ko in ko bai tabbata a shari'a ba to haka ya zama haramu hukuncinsa ya zama abu kaza bai halatta ba to in ku ya tabbata a shari'a to kaga sai a je to a shari'a da ya tabbata wani hukunci yake sauke da shi itikafi ya tabbata a shari'a da nasi na alkur'ani mai girma da nasi na hadisi mai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu da ijma'in malamai malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan tabbatar itikafi kaga dai da nasi na alkur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid hakan nan kuma yace wa hidina ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti li ta'ifina wal akifina wal ruk'i sujud wal ruk'i as-sujud aga ya tabbata kenan da nasosi na na alqur'ani mai girma haka nan itikafi ya tabbata a sunna qauliya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunna fi'liya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunna idan ce qauliya ita ce maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ce fi'liya shine aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ce taqririya shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aka yi a gaban shi bai faɗa ba kaga ya faɗa a sunna qauliyya daga hadisi Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya ƙara mishi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana itakafa ma'i duk wanda ya kasance yayi itikafin nan tare da ni falyataki a ashar al-awakhir to yayi azumin goman karshe yayi azumin goman karshe saboda a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya itikafin goman tsakiya ne ya yi tikafi na goman tsakiya kaga tun da goman tsakiya ne daga sha ɗaya zuwa ashirin kaga waɗanda suka shiga wani itikafi suna fatar za a fita itikafi idan aka kai azumi na ashirin kenan sai na salama ya ce to duk wanda ya yi itikafin nan tare da ni daga goman tsakiya kenan to mu wuce da shi zuwa goma ƙarshe sai ya zama na kenan a wannan shekarar ana salama ya yi itikafin kwana ashirin kenan to haka sai ce faliya a takfil ashar al-awakhir yayi az itikafin goman ƙarshe kaga wannan magana da ya nuna suna ce qauliyya da annabi sallallahu ya faɗa ne hakan nan kuma sunna fi'liya ya tabbata daga hadisi Aisha radiyallahu anha take cewa kana ya atakifu al-ashr al-awakhir min ramadan annabi sallallahu ya kasance yana itikafin goman ƙarshe na watan ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala har ubangiji subhanahu wataala ya karbi rayuwarsa a hadisin bukhari da muslim annabi sallama bai taɓa barin itikafi ba shekara guda na sallam bai samu ya yi itikafi ba sai da ya rama shi a shawwal sai da ya yi shi a watan shawwal saboda itikafi yana cikin manya-manyan ayyuka na ibada itikafi yana da cikin manya-manyan ayyuka na ibada shi guda man taqarir sunna takaririya annabi sallama ya ga sahabbai sun yi itikafi bai hana su ba matan sun yi itikafi waye duk ya ga an yi itikafi bai hana ba asali mai ga waɗanda suka yi itikafin goman tsakiya da shi bai hana su ba cewa ima wanda ya yi tare da shi to su wuce zuwa goman ƙarshe ina fatan kuma ya wannan da kyau wannan sunna ta itikafi in ka lura da kyau za ga ta fara ja da baya bayan sallam bai taɓa barin itikafi ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau bai taɓa barin itikafi ba haka na na sha radiyallahu ta'ala ana ta faɗa hadisin bukhari da muslim ta ce annabi sallallahu ya kasance a takiful ashar al-awakhir min ramadan yana itikafin goman karshe na watan ramadan hatta ta wafahu Allahu ta'ala har ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa kenan har manzo har manzo Allah ya koma ga Allah bai je da itikafin goman karshen ramadan ba ina fatan mun gane wannan da ke ko ta abun ko da ya shafi falalar itikafi lizimta da annabi sallallahu yi mishi ya nuna falalarsa nan salama tun da ya fara bai taba bari ba wata shekara ma da bai samu yayi ba sai da ya yi ta kafin a watan shaula watan karamar sallah wannan kaɗai ya ishi kafi matsayi da falala ina fatan kuna ji da kyau sai na biyu ka duba ka ga a inda Allah ta'ala ya ambace kafi. ya ce wa tahir baiti li ta'ifina wa tahir baiti li ta'ifina wal akifina war ruk'i sujud ka duba ga wa tahir baiti lit ta'ifina at ta'ifina sune masu tawafi tawafi ba inda ake yi sai a Ka'aba ar ruk'i sujud ar ruka masu ruku'i asujud masu sujada ar ruk'i sujud masu sujada tsakanin dawafi da sallah ana ka ambaci itikafi kuna jina da ke ku an ambaci itikafi ne tsakanin dawafi da kuma sallah dubi girman dawafi dubi girman sallah a tsakanin su Allah ta'ala ya ambaci itikafi ya ce wa tahir baiti lil ta'ifina wal akifina wa ruk'i sujud da zai nuna maka shi itikafi ba karamin al'amari ba bane itikafi abu ne mai girman gaske ibada ce da mutum zai kasance zai bauta ma Allah subhanahu wata'ala a cikinta ta yadda zai daɗa jaddada alaka shi kusancin shiga Allah subhanahu wata'ala za a ga mutum daidai gwargwado wannan rayuwa kwaramniya kana gida cikin iyali kana kasuwa kana ofis kana wurin neman abinci sai ga shekara ɗaya wata shekara ɗaya nan gaba ɗaya baka samu ka kawwama kanka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ba salloli biyar ma dube da mutum yake yin su ko an kira sallah sai ka je ci bari a fara an tare ikama a guje amma lokacin da mutum yake itikafi za ga lokacin sallar shi yake jira lokacin sallah a natse yana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda iti kafi musulunci ya sani musulunci bai san wata hanya ta kaɗaituwa a bauta ma Allah ta'ala ba in ba kafi ba saboda ka a musulunci babu wani abu da ake kiran shi halwa a ce wance kowa ne ya shiga halwa ko ta shiga halwa ko halwa babu shi a musulunci abin da yake a musulunci shine itikafi shi yasa kaga duk dawawin islam duk littattafai na musulunci sun yi maganar itikafi domin a nan ne mutum yake son yake bin tsari na taskiyatun nafs tsarkin zuci neman kusanci ga Allah kaza kaza kaza kaza ai masallaci ake ba halwa ba so daga a musulunci babu halwa isa ba za ka taba ganin hukunce hukunce ta littafin musulunci ba ina fatan mun gane wannan da kyau abin da yake a musulunci shi shine itikafi wala tubashiruna wa antum akifuna fil masajid ba kalwa ba babu wata kalwa da mutum zai je kawo makanshi shi a wata sa, ko a wani ɗakinsa ko a wata tirakarsa ko a wani wuri da ya toshe ya toshe ko ina da ina sai dai a dinga mika mishi abinci ta taga ko ta windo ko ta ina ne duk waɗannan abubuwan babu su a musulunci abin da yake a musulunci shine itikafi ina son ka lura da kyau tun daga littafin abin nan tana namun sunan shi iziya maka fara magana ita kafi. maka zo maka yi magana kafi a risala maka zo gashi mana magana a muwatta duk da na islam in dai littafi ne na musulunci da aka wallafa yake bayanin hukunce hukuncen musulunci za ka ga hukuncin kafi a ciki wanda zai tabbatar maka da abin nan kasanto shi kenan shar'a maza ga dalilan shi amma amma khalwa babu ita musulunci hukuncin itikafi ya ta'allaka ne ga hukuncin mai itikafi din itikafi yana zama wajibi itikafi yana zama sunna itikafi yana zama makaru itikafi ma Allah ke yakan zama haram itikafi yakan zama haram idan mutum ya bar wajibi domin ya je itikafi aha yanzu itikafin ya zama haramu a gare shi kullum da ke ko ya bar wajibi abin da yake wajibi a kansa shine ga iyayensa can suna buƙatar neman taimakonsa ga iyayensa suna buƙatar neman taimakonsa neman agajinsa kulawa da su sai ya tsallake sai ya tafi itikafi kun fahimci magana ta wannan ai itikafi ya zama harama a gare shi dan ya bar wajibi ne ya tafi abin da ba shi ba kuna jina da ke ko itikafi yana zama wajibi idan mutum ya dora makansa ya yi alwashinsa ya dora makansa alwashi na itikafi ba na itikafi sai zama wajibi a kansa idan dai itikafi asalin sunna ne kan tayi daga sunna ya zama makaruhi ko ya zama haramun ko ya zama wajibi da sauransu domin kaga Allah ta'ala ce yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira mutum ya alwashin yin itikafi to kaga sai ya cika alwashinsa domin Allah ta'ala ce yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira no hadisi Abu Sa'id al-Khudri da Anas ya ce man kana itakafa ma'i فليأتك في العشر الأواخر من رمضان فليأتك في العشر الأواخر حديث بخاري حديث هنا رواية الإمام البخاري ده da ma malik a nan littafin muwatta wannan takaitan takaitawa shine tsokaci da zami kafin mu shiga babi din tsokaci da zami kafin mu shiga babi sauran bayanai kan itikafi da izinin Allah ta'ala za su biyo baya amma ni musani itikafi yana cikin manyan manyan ayyuka na ibada idan mace za ta shiga itikafi sai da izinin mijinta in kuma ba ta aure ba sai da izinin waliyinta waye waliyinta shine wanda ke rukonta a lokacin idan kaninta ne yake rukunta sai da izininsa idan yayanta ne yake rukunta sai da izininsa idan kakanta ne duk wanda take yake rike a wurinta kullum da ke ko duk wanda yake kula da ita a lokacin to sai da izininsa in ya ce ta shirya ta je sai ta shirya in ya ce a'a ba za a tambaye shi dalili ba ku da kyau ba a tambayi saboda me idan ta shirya za ta nemi izinin mijinta za ta je ita kafi sai ya ce a'a ba za ta ce saboda ni ba ba za ta ce mai why ba haka ne idan ta nemi izinin babanta ko kakanta ko wanda take a wurinsa za ta je itikafi ya ce a'a ba za ta ce saboda ni ba ina fatan kuma ya ce wannan da ke ko shi asalin yi mishi biyayya wajibi ne zuwa itikafin sunna ne a ga abe kai matsayin a yi tambaya ba dama inda an ce za a yi wajibi ne aka ce a'a sai ka ce why sai ka kawo why din to amma dama itikafin sunna ne biyayyar wajibi ce to ba za ka yi tambaya ba asali ba za ka yi tambaya ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ina son ku lura da kyau da ake cewa ba za a yi tambaya ba namiji shine gari shi yake da information din gari duk yadda bayanai duk yadda mace take da bayanin abin da gari ke ciki ba kamar namiji ba haka ne ba kamar namiji ba yanzu ƙasa da eh, nan da minti ka za shiga gari ka fito wasu abubuwan ka je ka shiga gari ka dawo ko aka sanar da kai ba wajibi bane sai ka sanar da mata da ke cikin gida za ka sanar da su abin da ke da alaka da su ne musamman masallaci da ake itikafi yanzu musamman idan masallaci ma ya zama na dugari idan masallaci ya zama na dugari sai ga ba mai kwaba kullura da ke ko sai ga ba mai kwaba a ciki kowa yana ganin nashi ne ba mai control a ciki sai ga afanin lawa iyakun masallaci ma yana neman ya zama wata mahada ta sallamo iyayenta za ta ji itikafi kuma ta gaya ma abun nan subhanallah al'azim wanda za ta yi fasikanci da shi ta taho shi kenan ana kawo ta masallaci sai ta wuce wani ka dubi duk bajilanti duk masu harkar banga ka tambaye su kaji abin mamaki abin mamaki ka duba ka tambaye masu harkar banga ka ji yadda suke a masallacin juma'a na itikafi wani masu itikafi ka ji barna da ake a wuraren ka ji barna da ake to ko ya ce ba za ta je ita kafi ba sai an tambaye shi dalili so idan miji ya ce ba za ta je ita kafi ba za a ce saboda me ba balle ta ce za ta daga kara za ta kai kara shi gida ba a yi wannan ko miji ya ce ba ta ce ba ta je ita kafi ba ko uba ya ce eh shi ba za ta je ba ko duk ba a tambaye saboda me nan ba shar'i bane ne sai ya yi bayanin shar'i ne sai ta nemi izinin sa. amma ba shar'i ba shi ba dole ba ne shi sai yayi yi bayanin me yasa ya ce ba za ta je ita kafi ba itikafi yana da manyan yana da lada sosai da sosai yana da muhimmanci yana kuma da ka'idoji qala rahimahullah kitabul itikaf wannan kundi zai magana kan abin da ya shafi itikafi qala rahimahullah babul itikaf wannan babun kuma kitab na itikafi babu farko babu itikafi kwarajina da ke ko qal ubaidullah ibn yahya al-laythi ibn yahya shine wanda ya yi ruwayar muwatta a wurin yahya ibn yahya al-laisi shi yahya ibn yahya al-laisi ya yi karatun muwatta a wurin malik ibn anas ina fatan kuna ji da kyau bayan da kafin yahya ibn yahya al-laisi ya yi karatun muwatta a gaban malik ibn anas sai da ya yi karatun muwatta a gaban ziyad ibn abdurrahman shi ziyad ibn abdurrahman ne mutum na farko da ya shiga da littafin muwatta birnin andalus birnin spain asbaniya kenan ita za ka ji da larabci ana cewa asbaniya ko isbaniya da turanci kuma spain amma tsohon sunan shine andalus turawa kuma da suka mallake garin sai suka canza mai suna ma gaba daya ka dinga jin sunaye da suke a littafin garuruwa da suke da sunaye a musulunci an canza sunan garin sai ga kamar wannan garin babu shi ina fatan kun fahimci magana ta da kyau to ziyar ibn abdurrahman shi ne farko wanda ya kai littafin motsa birnin madina a birnin andalus yahaya ya yahaya allaisi yana cikin waɗanda suka yi karatun motsa a gabansa to bayan da ya yi karatun motsa a gabansa shi yahaya ibn yahaya allaisi sai kuma ya ga ai malik din yana nan da a raye to da malik yana nan a raye me zai hana ya tafi wurin malik din ya je ya karatun motsa din saboda ya samu uluwul isnad saboda haka sai ya kama hanya tun daga spain yammacin duniya ba ba wai daga nigeria ba in za ka je spain ma ƙara gaba za ka yi fa ya kama hanya daga spain ya zo birnin madina ya je birnin madina ya je karatun muwaffa ina fatan kuma mai tonan da ke ko ya yi karatun muwaffa isa da ya zo sai yake ruwayar muwaffan kai tsaye zuwa ga malik yake cewa haddasa ni yahya an malik in ban da waɗansu babi da ke nan cikin itikafi in ban da waɗansu babi da ke cikin itikafi ya yi kokonton ya maimaita waɗannan abuwa ɗin a gaban malik ko bai maimaita ba shi wa kenan shi ya haya ibn ya haya allaisi to tun da yana kokonton ya maimaita su a gaban malik ko bai maimaita su a gaban malik ba da ya zo karanta su sai karanta su da tsohon riwayarsa riwayar ziyad ibn abdurrahman isa ya ce kala haddasini ya haya an ziyad ibn abdurrahman an malik za mu same su a nan cikin littafin itikafi kundina itikafi kala rahimahullah kala haddasini ya haya an malikin an ibn shihabin an urwata bin zubairi an Amarata binti abdurrahman an aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama an haƙalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza atakafa yudini ilayya ra'sahu fa urajjilu wa kana la yadkhulu al-bayta illa li hajati al-insan qal ubaidullah ibn yahya allaythi yace haddathani yahya shi ubaidullah ya rasu shekara ta 278 278 shekarar da ya rasu kenan ban hijira shi kuma yahya ibn yahya al-laythi malamin ubaidullah kuma mahaifin ubaidullah ya rasu shekara ta 234 an malik daga malik ibn anas shi malik ibn anas shi malamai suke kira imamul a'imma imamul a'imma shi liman ne na limamai domin almajiransu gaba ɗayansu imamai ne limamai ne ba mamu ba ne ka sa akwai wanda yake shi liman ne na mamu akwai kuma wanda yake liman ne na limamai shi malik ibn anas imamul a'imma malamai suke kiran shi domin ɗaliban shi da iyaye imamai ne kaga daga cikinsu akwai abdullahi bin yusuf a tanisi rawi ne na muwabba yana cikin shiyukhul bukhari yana cikin malaman imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala an al an ibn shahabin shi malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 an ibn shahabin daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu shekara ta 125 <clears throat> an urwatu ibn zubair daga urwa dan zubair shi urwatu ibn zubair ya rasu shekara ta 74 an amarata binti abdurrahman daga amara diyar abdurrahman ita amara diyar abdurrahman ta rasu shekara ta 100 ne bai hijira ko 100 da wani abu an aisha ta zojin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama allah ya ƙara mata yadda ya kara mata daraja ita za ka ana cewa a tu bintu siddiq a siddiqa bintu siddiq ita siddiqa ce babanta siddiqi ne mai gidanta kuma annabi ne ba ma annabi ba khatimun nabiyyi ne wa imamul mursalina sallallahu alaihi wa alihi ta rasu shekara ta hamsin da 57 bayan hijira in dai ga an ce amra binti abdurrahman galibin ruwaya ta zuwa ga aisha ne galibin riwayar amra zuwa ga aisha ne babbar sahabiya ce tana cikin manya-manyan tabi'ai ba sahabiya ba tabi'ai suna cikin mata gogaggu da ake kiransu sayidatu tabi'in ake musu kambi da sayyidatu tabi'in shugabanni na mata tabi'ai ita amra bintu abdurrahman da hafsa bintu sirin da hafsatu bintu sirin bintu sirin hafsa diyar sirin sirin yar uwar muhammad ibnu sirin muhammad ibnu sirin yana cikin manya manyan tabi'ai haka na yar uwarsa hafsa bintu sirin an aisha daga aisha mana amra yanzu tana mana ruwaya daga aisha radiyallahu ta'ala anha daga malamata kenan galibin ruwayar amra ka duba da kyau galibin ruwayar amra tana zuwa ne daga aisha radiyallahu ta'ala anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha qalat aisha ta ce wannan hadisi bukhari da muslim da abu dauda da turmuzi da nasa'i da soroto shi hadda ibnu maja kenan hadisi ne akhrajahu sitta hadisi ne akhrajahu asitta ba wai aisha ta ce hadisin bukhari da muslim soroto shi bane kuna ji da ke ko jumla ce itiradiyya ga abin da nana aisha ta faɗa ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza kafa idan yana itikafi idan yana itikafi <clears throat> yudini ilayya ra'sahu yana miƙo mini kansa yana kusanto mini da kansa dana ya yi kusa adina ya kusantar yana kusanto min da kansa fa'urar jilhu sai in tace mishi kai sai in tsefe mishi kai ina fatan kun bayanci wannan da kyau ko kenan yana kusantomin da kansa ita tana ina kenan shi kuma yana ina cikin masallaci kamar ya tana gida yana masallaci kulwar da kyau ko shi ne magana da neman ku kamar wannan ɗakin nan da ke cikin masallaci to na sha maimaita muku shi gidan annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama kana buɗe kofa masallaci zaka shigo kana buɗe kofa cikin gidan shi zaka shiga kai tsaye saboda haka wanda ke cikin tsakanin gidan manzo Allah sallallahu da masallaci adarkin kofa ne kullurar da ko adarkin kofa ne kenan in ka raba adarkin kofa biyu kofa ka ɗaya tana cikin masallacinsa ɗaya tana cikin gidansa kenan idan yana cikin masallaci sai ya mika kanshi baya ita kuma tana cikin gida shi kenan kun da ke ko to annabi sallama yana itikafi a masallaci sai ya mika kanshi sai ya kusantar da kanshi zuwa ga nana Aisha radiyallahu ta'ala ana sai ta taje mishi kai wa kana la yadkhulu al illa li hajati al-insan annabi sallama ya kasance bai shiga cikin gida ka duba ka ga gidansa da masallacinsa wana ji a misalin da muka yi gidan shi da masallacinsa akwai tazara babu dan ba komai ma tsakanin gidashi da masallacinsa sai dai wannan ajarkin kofar an sanar ya kasance laye da yadkhulul baita bai shiga cikin gidansa illa li insan sai abin da ya shawo bukata ta dan adam kamar me fitsari ba a yi a masallaci sai a gida ɗaya kenan bayan gida biyu kenan wanka uku kenan sai me wannan bai shiga masallaci sai da waɗannan bukatu ci abinci ana yi a masallaci ci abinci ana ci abinci a masallaci tsabtace shi ake bukata ina fatan kuma yin wannan da ke ko tsabtace wurin ake bukata da ka ci abinci ba zai sa mutum ya fita daga masallaci ba sai dai in ya kasance nemo abincin ne kaga nemo abinci yana karkashinsa in an kawo ka je ka fita ka karɓo ɗaya kenan ko kuma ka zo da kular ka ne idan lokaci ya yi sai ka dan fita gefe ka saya ka zo ka ci abincin ka wannan ya halatta ka je itikafi sai ka tafi da guzurinka da kularka iyakaci idan lokaci ya yi ka lura akwai inda ake sai da abinci sai ka dan fita gefe ka ɗan gwargwadon inda za ka samu abincin tunda ba a sai da abinci a cikin masallaci sai ka so abincinka sai ka zo ka ci abinci in ka ci sai ka wanke kularka ka ajiye duk wannan ya halatta kenan kuma Allah ya kai mu lokaci na gaba wannan hajjital insan bukata da ka sani ta mutum da ba a raba mutum da wannan bukatar ita ce mai kafi zai yi an mai kafi ya fito wajen masallaci in mun ci wajen masallaci ina kenan haraba muke mata ba wai ya fito ya fito wajen masallaci ya ja area yana jin gidan rediyo baka taba gani ba kaga wani ya tafi yawon bude ido ne fa ya tafi tourism ne ko ga ganshi da jarida ana kawo mai jarida ko kuma ga ganshi da waya yana cikin masallaci ne amma gangar jikin gaba daya tana kan iska ya duba whatsapp din shi ya yi kwame din waɗanda zai kwame ya ba da amsa akan wanda zai ba da amsa ya bude facebook ya bude twitter ya yi tweeting ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kaga wannan ya fita daga itikafi ya kamata a gane wannan da kyau aisha radiyallahu anha ta ce wa kana kuma ma'aiki allah ya kasance layi ya da hulul baita bai shiga cikin gida illa li hajjatul insani sai da bukatar mutum bukata ta dan adam da take fitar da mutum shi kawai take take fitar ita kadai take fitar da manzo allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yan wa akwai bukatar malamai su ta tsaye daga goma sha biyar ga watan ramadan a fara magana kan hukunce hukuncen itikafi isa ko ga kullum muka zo sai na yi magana so da yawa nakan jingina waɗannan abubuwan ga malamai ba ka taɓa jin sun yi magana la'amun bari na juma'a ranar juma'a idan azumi ya raba kuna jina da kyau ko wala a wurin tafsiri ya ware tafsirinsa na sha shida ga wata ko na sha bakwai ga wata an zauna za a saurari tafsiri ya ce lura da gabatowar itikafi wannan darasi bari mu ware shi domin yi shi kenan akwai wanda zai ce mi a'a ba wanda zai ce mi a'a sai ya ware wannan darasi na goma sha shida ko na goma sha bakwai dan kada ya kure zuwa na goma sha tara bayan mutum ya wani ma ya riga ya huce kafin ci magana ta da ke ko ya yi shi da wuri darasi na sha shida ko na sha bakwai ko na sha takwas misali ya ware shi ya yi magana ta abin da ya shaga hukuncen hukuncen itikafi haka wanda zai shiga sai shiga ala basira amma sai ga kullum kullum kuma idan irin wannan koda ya yayi magana bara sai yayi ta bana kuma sai yayi ta baɗi idan Allah ta'ala ya kai mu saboda dama magana ne na lokacin kuma abin da zai nuna maka shine sai ga ana a wurin tafsirin ana tambaya malamai hukuncin itikafi malamai mai itikafi zai yi abu kaza amma gaba ɗaya idan itikafi ya zo abin da ake tattaunawa shine ana yin itikafi a sauran masallatai ko ba a yi sai a masallaci uku su kaɗai ake magana sai kuma ana yin tahajjud a yi tarawihi ko ba a shi kenan abin da ake tattauna amma hukunce hukunce tarawihi ba ka ji a masallaci ko a hudu juma'a ko malami mai tafsiri ya ware rana guda ta goma sha ɗaya ga ramadana misali tunda kaga a lokacin an gama goma farko goma farko za ga mutane alhamdulillah ana fitowa da da so da abin nan amma da zaren azumi ya kai biyar an kai na biyar za a shiga na shida sai ga kuma masallaci ya fara ragewa haka ne to a ce malami mai tafsiri ya ware ranar tafsirin shi na tara ko na goma ya yi bayani kan kyamar mafa da hukunce su da kaza da kaza da kaza sai ga an sake ɗiban caji ya ware na sha shida ko na sha bakwai kan abin da ya shafi itikafi ina fata mun fahimci wannan da ke koyi ya ake ya ya kamata mutum musulmi ya tsaya a goman karshe can kuma ya ware na 24 ka abin da ya shafi zakar da kai sai dai ga an bar matsalolin kan tambaya za kuma da ke kuma mutane suna kishirwar wannan batu قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن an بنت عبد الرحمن أن عائشة كان إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا تمشي لا تكف qala wa haddathani an malikin ce imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan an ibn shihabin daga malamin sa ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an amrata binti abdurrahman daga amra yar abdurrahman an aisha ta amra take cewa lalle aisha mai ɗakin manzon allah sallallahu alaihi wasallama kanat ta kasance idza idan ta yi itikafi ita wa kenan ita aisha la tas'alu anil marid ba ta tambayar halin mara lafiya ya wane da bai da lafiya ba ta tambaya illa wahiya tamshi sai dai tana tafiya tana tafiya ya wane ya mai jikin na tana tafiya ba ta tsaya ba in ma wata bukatar ta shigo da ita cikin gida to sai dai tana tafiya wurin bukatar ta kuma tana tambayar halin mara lafiya amma ta tsaya ya wane ya kara da jiki ya kaza ya kaza ya kaza ba ta yi don bai cikin ayyuka mai kafi? dankali kuna jina da ke ko ka kusan iyadatul marid ko yawa kai da mara lafiya so ba ta yi in ta shigo gida za ta yi wata bukata ta dan adam to tana tafiya tana tambayar ya wani ya kara da jiki ya jikin nashi Allah ya kara so tana tafiya ba ta tsaya ba kaga in ta tsaya ya nuna ta tsaya don wannan abin kenan ta ba ta tsayawa amara ta ce aisha ba ta tsayawa wai ta tsaya a tsaye tana tambayar mara lafiya ba ta yi ko shi mara lafiya ne ya kala da jiki ya cikin naka kaza tana tafiya kullum da ke kuma wai tana tsaye akan mara lafiya tana tambayar halin jikinsa ba in ku aka ce ba za a tsaya a tsaye ga mara lafiya a tambayi halin jikinsa ba to ya zai kuma mutum ya tsaya ka ga ya kama rediyo yana sauraro ko ya buɗe rediyo ah, abin nan nashi ko a ton in nashi ko kuma a yaushe ne ya bude yana jin shirin safe shirin rana shirin yamma kana yi tikafi a bai ciki baya ciki kwata-kwata kuma daga ciki abin da zai taimaka maka kwana jina da ke ko daga ciki abin da zai taimaka maka sai ka samu karama waya ka shiga da ita yi tikafi wacce asali ma ba za ta yi ba sai ka bar babban ka a gida ka sa ta cikin fantimoti can ka ajiye ta sai ka dawo kafi can cikin akwato nan kada ka tafi wancan ya sai ma ka ga zungurin shaidan nan shaidan zai ta zungurin mutum sai ka samu karama waya da asalin ma ba za ta yi ba kagon karama waya da zaka ka dauki adadin lambobin da daruratan nema in za a neme ka saboda kafin ka tafi ita kafi ka yi hand over gidanka gaba ɗaya ka sallame su shagon ka ka hannanta shi duk wanda ga aktin naka ga mai gudanar da ayyuka na shagonka duk abin da ake bukata a samuwa ne shi kenan kullum da ke ko za je ka natsu ne ka bauta ma Allah ta'ala shi ƙwala malikun rahimahullah la ya ati limu ta kifu hajjatahu wala ya kharuju laha wala yi inu ahadin illa an ya kharuja li hajjatul insan walau kana kharijin li hajjati ahadin la kana haqqa ma yi kharuju ilahi iyadatul marid wa salatu alal jana'iz wa tiba'uha قال مالك رحمه الله لا يأتي المؤتكف حاجته mai itikafi ba zai je wata bukatarsa ba ba zai je wata bukatarsa ba wala ya khuruju laha ba zai fita don wannan bukatar ba ba zai fita don wannan bukatar ba qala maliku rahimahullah wala yu'inu ahadan ba zai taimaka ma kowa akan wannan bukatar ba ko kuma ba zai taimaka ma kowa kan wata bukata ba illa an ya khuruja li hajatil insan sai in ya fita ne in ya fita ne zai je yi wata bukatar shi ka lura da kyau ko to anan ne in taimako ya kama sai ya taimaka ya fita sai goni wani yana kokarin dora doya a mashin sa ya runan soy doya take ne mata sullu to in ya fita zuwa fitsari ko zuwa bayan gida ya samu ya tallafa mashi haka ka rike sai wuce amma yana cikin masallaci ya ga wani can suna ta kiki kiki da ba zai tashi je je taimaka mashi ina fatan kun fahimci wannan da kyau ya fita zai je ya fitsari sai ga igiya shanya ta faɗi to sai ya miƙe ya halatta ya kama ta ya ɗaga sai shanya amma yana wanki yana masallaci yana kafi sai ga abokin shi ya kammala wanki ya ce bari je ya shi shanya baya yi ina fata mafi fahimci wannan qala walau kana kharijan li hajati ahadin inda ya kasance ya halatta ya fita domin biyan bukatar wani wana jina da ke ko domin biyan bukata wani biyan bukatar wani lakana a haƙa ma ya khurju ilai to fada ya kasance mafi kyawun abin da zai fita zuwa gare shi ya iyadatul marid ga da mara lafiya inda da har mara mai itikafi zai fita don wani abu to da ya fita don mara lafiya wasalatu alal jana'izi da kuma sallar jana'iza da ya fita ya je sallar jana'iza wacce ba u hada ya bi ta to ko da ba a fita ba zai fita jana'iza ba ita jana'iza ba zai ji yi ta ba an shigo da gawa cikin masallaci za a yi mata sallah wannan zai iya yin sallah domin ana shigar da gawa cikin masallaci a yi mata sallah kuna jina da ke ko amma idan gawa tana waje ba zai fita yi mata sallah wadda ta mahaifa ce Kullum lura da ke ko kuma mai ci magana ta da ke ko malamai suka ce idan ta ɗayan mahaifa ne wannan ya halatta ta ɗayan mahaifa kullum da ke ko mahaifi ne ya rasu amma ya shi <clears throat> shi wa kenan shi mai itikafi mahaifin shi ne ya rasu ya shi tana na to yanzu zai fita zuwa jana'izar mahaifin domin in bai fita zuwa jana'izar mahaifin ba zai cutar da mahaifiyar kun gane wannan da ke ko sai malamai suka ce zai fita to amma idan daman wannan da wannan da irin sun yanzu cikin mahaifan shi ya saura to malamai suka ce ba zai fita ba ba zai fita zuwa jana'iza ba saboda me saboda fitar yanzu an katsa luzum iza ku duba farkon da muka fara karatu mai itikafi luzumul masjid lizumta yanzu aka fita an katsa wannan lizumtar in ka fita domin taimaka ka katsa wannan lizumtar to in dai har malamai za su tattauna akan zuwa jana'izar mahaifa ko mahaifi ko mahaifiya za a tattauna to kuma yana ga ga wani wanda ba shi ba ga mai itikafi sai ga yanzu kamar an dauki itikafin wani social programs ne haka ina fatan kun bayyanci magana ta da ke ko social wani social ne ko wani tourism ne haka ba a jin ɗanɗanon ibada da ake bauta ma Allah ta'ala da shi قال مالك رحمه الله لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان قال مالك رحمه الله لا يكون المعتكف المعتكفا mai itikafi ba zai taba zama mai itikafi ba a ce gashi wane kai ai mai itikafi kaga akwai mai itikafi suna akwai mai itikafi hakika shine la yakunu al-mu'takifu mai itikafi ba zai kasance mu fan mai itikafi na hakika ba ya tashi daga mai itikafi suna ya koma mai itikafi na hakika hata ya jita ni ba mai ya jitani bul mu'takifu har sai ya nisanci duk abin da mai itikafi yake nisanta min iyadatul marid kama daga zuwa gaida mara lafiya kenan ɗaya kenan wasu alal jana'iz da fita zuwa sallar jana'iza nau kenan biyu wa dukhulul baiti da shiga gida a shiga a fita a shiga a fita uku illa li insan sai dai kawai ya shiga gida ne dan bukata ta dan adam wanda ba a rasa shi ne fitsari bayan gida da sauransu wajibi ne fa limamai a masallatansu idan lokacin ya yi su su yi magana ba sharaɗi ba ne idan mutum zai tafi ita kafi sai ya zo ya faɗa ma lima wani lokacin kawai za a ga wani da wani kani sai ga ina wani fasa ce ai ya tafi ita kafi musamman cikin gari kulura to kenan ta wadda liman zai yi shine za ta ɗora shi a kan saiti ɗaya wani lokacin fa wani ba shi da wani abin da zai yi a wannan satin ko a wannan goman ƙarshen bayanin da ka yi na falala itikafi da matsayinsa shi zai sa'a to amma wani aida ka kama hanya ka tafi za ka fa'idanci sosai da sosai fa'ida ta mai zaman kanta Allah ta'ala ya taimake ka sai ka ga a kullum kana rabin ƙur'ani kwana goma sauka nau kenan sauka biyar mai kamanta ko kuma kwana uku sauka ɗaya kwana uku sauka ɗaya kaga kwana tara kana da kyakkyawan sauka nawa uku ai kaga ta ɓangaren ƙur'ani kenan ai ga ka samu ka ɗan kara ko shi zai taimaka maka sosai da sosai wurin muraja alqur'ani ne kenan qala wa dasani an malikin annahu sa'ala bin shihab an ar-rajul ya'takifu hal yadkhulu li hajati tahta saqfin fa qala na'am la ba'as akwai minara da ake yi manara dogon ginin nan hasumiya kenan ko dogon ginin nan yana cikin sha'air na masallaci yana cikin sha'air na masallaci da ake gane masallaci da shi shi yasa sai ga wasu kasashen za a ba ku izinin yin ginin masallaci amma ba a yadda ku yi wannan hasumiyar ba don sun san mecece kuna jina da kyau ko to ai kaga hasumiyar tambaya a nan ita ce ya halatta mutum ya shiga ƙasan hasumiyar kana itikafi sai ka shiga na ai nan ba cikin masallaci ba ne kana da wata bukata za ka je ka ɗauki buta ko kuma ka gama tsarki ka gama alwala za ka je ka aji ya halatta ka je ka aji ko ko za ka aji ne a sarari sai masu gyaran masallaci su ɗauki buta su je can su aji hasumiya fa ba tana cikin abin nan haramin masallacin ba haramin masallacin ba to ana tambayar ya halatta mutum shiga ƙarƙashinta kuma mai ci magana ta da ke ko saƙaf wani rufi da aka yi shine malik ibn anas yake cewa sa'ala ibn shihab shi malik ya tambayi ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri anin rajul ya atakifu dangane da mutumin da ke yin itikafi hal ya da hulu li hajatihi shin saboda wata bukatarsa ya halatta ya shiga ta hata sakafin karkashin wani rufi da aka yi a masallaci wani rufi faƙal sai ce na'am e ya halatta la ba su zalik babu a kan haka akan yi ofisoshi a masallaci kullum da kyau akan yi ofisoshi a cikin masallaci yanzu wannan ofis din masallaci ne a ofis kenan ba ita kafi a cikin shi ofis ne ba ba masallaci ba kuma ita shi shine luzumul masjid luzumtar masallaci so bayan ita kafi a ofis ko da ofis din yana fare da masallaci ana fatan mun fahimci wannan da kyau to ya halatta ka shiga in kana da wata bukata kana da wata bukata ya halatta ka shiga ya halatta ka shiga kun lura da ke ko watakila wanda ke kula da masu itikafi din sai da mabudi makewayi na kaza na kaza ruwa a ciki yake to kaga ya halatta ka shiga ka mai complain ka shiga ofis din ka mai complain ka faɗa mishi matsalar da ake ciki eh. kamar wannan ɗakin ya halatta mutum ya shiga ya yi karatun ƙorani bai halatta ba bai halatta ba saboda ba shi ne bukatar ba ƙulun da ku biyi ba abu mafi kyau wanda ya fi kwantar da hankali shine malamai sun yi magana a kan shi kamar ɗaki ofis da maka magana ko irin wanda ake ajiye janareto ko kaza ko kaza mutum ya halatta ya shiga ya yi karatun ƙur'ani ya yi salatin annabi ya yi fari a ciki ya yi a cikin masallaci ya fi sosai da sosai dan nan sunan shi office ko sunan shi store ko sunan shi library ba sunan shi masallaci ba ina fata mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya za mu da sa'aya nan sai a darasi na gaba idan Allah ta'ala ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله نعم urwa ibn zubair 98 a 94 ayya kuskure ne 94